Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani sarauniya fara'a FM Noma da kuma FM Dalol da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai. ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so hakan a sashen intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yusuf Aliyu Harandani daga nan birnin Washington DC, tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku don gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin takwas ga watan Oktoba na shekarar 2018. A cikin shirin namu za ku ji irin yunkurin da mahukunta ke yi a jamhuriyar Nijar don ganin an inganta bangaren ilimi a ƙasar. Sai kuma a ƙasar Ghana inda mahukunta ke ganin cewar akwai bukatar a sabunta taswirar ƙasar. Daga bisani kuma za ku ji wasu shirye-shirye da muke da su, sannan kuma muna da shirin wasanni a takaice. Daga baya kuma za mu buɗe layukan wayanmu don ku biyo don ku bugo ku bayyana mun ra'ayoyinku. Maudu'in da za mu tattauna a kai yau shine, ya kuke kallon wannan yunkuri da jam'iyyar APC ta yi ta zaɓi shugaba Muhammadu Buhari a kuma ɓangare ɗaya jam'iyyar adawa ita kuma ta zaɓi Alhaji Atiku Abubakar. Ya kuke kallon wannan? Za ka kira lambobin da za mu buɗe su ne, a sa alamar tarawa sannan a sa ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada kuma a manta dai a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk dai kamun ku ji waɗannan sai mu fara da yadda duniyar ta wuni. To, Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'yan sa'o'i gabanin gudanar da bikin rantsarwar da aka riga aka yi ta sabon alkalin kotun kolin amurka shugaba donald trump ya zargi jam'iyyar adawa ta democrat da fara yunkurin tsige alkali brett kavanaugh tun ma daga yanzu kabana wanda ya yi nasara bayan tantancewa mai tsanani a majalisar dattawan amurka saboda zargin da aka masa cewa ya yi yunkurin yin fade tun lokacin da yake matashi a ta bakin trump ya faɗa wato ya ya fada ragar kazafi wadda 'yan jam'iyyar demokrat suka jefa masa ya kara da cewa gashi kuma suna tunanin yadda za su tsige shi shugaba trump wanda ke magana da 'yan jarida kafin ya hau jirgin sama mai saukar ungulu na fajar shugaban kasa mai suna marine one ya yi hasashen cewa wannan cin zarafin da aka yi ma alkali kabana zai janyo ma jam'iyyar adawa ta demokrat asarar ƙuri'u a zaben da za a yi na 'yan majalisar dattawa da wakilai an tsaida yau litini don gudanar da bikin rantsarwar kabanar a zauren gabas ko east room na fadar white house sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen china wang yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin beijing a yau dinnan litini wadda ta kuma hada da kiran da a inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu Wan ya ce amurka tana ruruta takaddamar cinikayya tsakanin ɓangarorin biyu kuma tana hulɗa da taiwan ta hanyar da china ba ta ƙauna ya ce waɗannan take-taken na amurka sun haddasa rashin yadda tsakanin amurka da china sannan ya ce ya kamata amurka ta daina yin wannan gabanin ganawarsa da tukwaran aikinsa da china pompeo ya mai da martani da cewa ita amurkar tana damuwa game da take-taken china kuma yana hankoron tattaunawa a kai wannan ziyarar da pompeo ya kai china tana zuwa ne bayan da mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi wani jawabi mai cike da sukar china wadda ya zarga da daukar matakan take wato matakan takala irin na soji da satar dabarar cinikayya da kuma rashin mutunta 'yancin dan adam da yin makarkashiya ma shugaban amurka donald trump a siyasance. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto kan makomar duniyarmu mai cewa wani babban bala'i fana tafi muddin dai ba a daina ɗumama yanayi ba. Kwamitin na bai ɗaya na ƙasashen duniya kan yanayi ya a rahoton nasa ya ce lallai ya kamata duniya ta ɗau mataki in ba haka ba duniyar za ta kasance wajen da ke da wuya a zauna lafiya. wasu daga cikin alfanun takaita ɗumamar yanayi yadda ƙasa da ƙasa suka ce zai hada da wato takaita mace-mace da za a yi saboda rashin lafiya da kuma rashin yanayi mai kyau. jami'an gwamnatin turkiya sun yi imanin cewa ɗan jaridar saudiya din nan wanda ke gudun hijira a amurka an kashe shi a makon jiya a ƙaramin ofishin jakadancin saudi da ke birnin istanbul lokacin da ya nemi wasu takardu game da auren da yake shirin yi. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To a ɓangaren rahotanni kuma hukumomi a jamhuriyar Nijar na ganin cewar akwai buƙatar ɗaukan matakan gaggawa wajen tsabtace yadda ake ɗaukan malaman kwantiraki. Hakan ya sa suka fito da wani sabon salo. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto dangane da sabon matakin da suka ɗauka. Koma bayan da sha'anin ilimi ke fuskanta ba ƙaƙƙautawa a 'yan shekarun nan a makarantun sakandaren Nijar. ya sa hukumomi fara hangen yin wani abu a kai da nufin ceto wannan fanni mafari kenan da gwamnatin ta nishar ta ɗauri aniyar shirya jarabawar cancanta ga malaman kwantaragi da ke koyarwa a sakandare kamar yadda ministan ilimi a matakin sakandare sanusi alhaji samro ya shaida mun to aikin mushe akwai yadda ake koya maka yadda zaka koya ma yaro wannan ne yawancin su duka basta da wannan abin da ake ce ma pedagogy mu kwamishinan mu yawancin su duka daga jami'a sai a kai su a cikin kalas kenan ba ilimin bane ba a da amma ba a koya musu ba yadda za su koya ma yaron la ko da yake sun yaba da wannan yunkuri na gwamnati kungiyoyin malaman makaranta na da damuwa a game da yadda wannan jarabawa za ta gudana kamar yadda za a ji daga bakin jariri labo sakataren kungiyar sinapses ta malaman sakandare masu aikin kwantaragi muna fatan za a yi ni dan a gyara ba wanda bai san gyara wanda ya san bai kware ba sai a koyar da shi shi ko can ma ita waga jarawa da za a yi ita ce ke nuna wa an aka da ka cikin kwalas abin da bai dace sai a rubuta ma to ka ga kuskuren ka mu ba za mu cewa mu ce za mu kara wani ba wanda bai cancanta ba yi dubban malaman kwantaragi da ke koyarwa a makarantun firamare ne gwamnatin Nijar ta kora daga aiki a sakamakon jarabawar cancantar da ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta shirya a watan Agustan 2017 dalili kenan da malaman sakandare suka fara nuna damuwa a game da yadda tasu makomar za ta kasance. Mu ba mun ki bane amma ka a cewa nan jarabawa da za a yi ko bita da kuli ne ake so a yi ma mutane don sabida ko kasawa gwamnati na biyan albashin 'yan kwantiraki ko ko akwai wata manuwa ko a lokacin da aka yi na firamare cewa aka yi ba za a kora kowa ba amma daga baya sai gani wajen dubu goma sha uku aka koya sai dai hukumomi na tabbatar wa malamai cewa za a bi hanyoyin da doka ta tsara wajen gudanar da wannan jarabawa. An kadirar ne za su tahi kamar konseye pedagogic da inspector su za su rika tahiya kamar yadda aka saba su tar da mushi a cikin inda yake koya ma yara su duba su shurari yadda yake ba da ilimin shiga yara. In ya so daga wannan za su yi rapor su ce wanga lalle ya iya aikin shi ko ko wanga yana so a kara mushi horo. Wani binciken hukumomin ilimi ya nuna cewa kasa da kashi takwas takwas daga cikin ɗari na malaman da ke karantarwa a sakandare ne suka cike sharuɗan da ka'idar aiki ta tsayar yayin da kusan kashi 41 ke koyarwa ba tare da sun samu horo akan dubarun aikin koyarwa ba sai sama da kashi 35 na yawan malaman sakandare da ke koyar da fannin da ainihi ba shi suka karanta ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar gaida Sale Mummuni Barma. Daga jamhuriyar Nijar kuma sai mu leƙa ƙasar Ghana, inda mahukunta ke ganin ya kamata a canza taswira ko kuma a sabunta taswirar ƙasar. Wakilan da yana ganin cewar hakan zai taimaka wajen kawo magance waɗansu matsaloli a ƙasar. Ridwan Abbas, wakilinmu da ke ƙasar Ghana, ya aiko mana da wannan rahoton. Master plan farko don kawo ci gaban birnin Accra an tsara shi ne dab da samun independent Ghana sai dai zantar da shi ya gagara saboda dalilai na mallakan filaye masu zaman kansu karancin tsarin doka da kuma fasaha kasar Ghana ta sake zayyana wani sabon master plan na 1985 domin raya kasar somi daga birnin Accra karni biyu bayan sabon shirin kasar ba ta yi wani yunkuri mai muhimmanci ba wurin zamanta babban birnin kasar kasar singapore wacce ta samu independent a daidai shekara da ghana ta samu ta raya biranenta zuwa matsayi na duniya kan 1985 da yake shimfiɗa irin namijin kokari da singapore ta yi kanta cimma burinta tsohon mai zayyana gine-gine dr leo saike ya ce karfafa dokoki hubbasa irin ta siyasa da goyon bayan gwamnati ne muhimman ababa da sun ka ingiza singapore ta ci gaba dr leo ya yi kira ga gwamnati ta billo da dokoki aiki da za su tallafa wa farfaɗo da gimshikai da za su kawo wa ƙasar ci gaba. Uh, mun fuskanci irin matsalolin nan a singapore sai dai shugabannin siyasanmu sun samar da hanyar sa kuna buƙatar magance matsalar gobe wadda bata iso ba tukun mai yiwuwa ne kuna buƙatar ku samu makauniyar amincewa sai ku an samu makauniyar amincewa ne kurum za ku samu kyakkyawar sakamako mataimakin shugaban kasar dr mahmud bawumiya ya ce gwamnati ta gabatar da wasu ababen yin tsakani don magance ƙalubale da ke tauye gimshikan ci gaba a ghana the process of planning has to be the formalization of the economy you cannot really have that success without formalizing tsarin shiri ya kamata ya zama abin da zai daidaita tattalin arziki ba za ka iya samun daidaituwar tattalin arziki ba tare da kayi tsari ba don shi yayin da muke shiga duniyar fasaha abinda muke bukatar yi shine samu tarin fasaha yadda za mu daidaita tattalin arziki yadda za a sanya hukumomi daban-daban da sauransu cikin shirin a nasa ɓarya babban minista usafo mafo ya bukaci masu zayyana a kasar su mai da hankali ga master planning din kasar kan su farfado da wani gini ko gimshiki a halin yanzu gwamnati ta ce za ta sanya kafar wando daya da mazayyana waɗanda aikinsu ya kauce wa tsarin gini na kasar ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka Accra, Ghana. Allah, Allah, Allah, haɗa kanmu a mu so juna, manufar mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana. To Malam Ridwan Abbas muna godiya. Masu sauraro kada a manta, yau za mu so ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku dangane da zaben shugaba Muhammadu Buhari da aka yi a jam'iyyar APC. A jam'iyyar adawa kuwa ta zaɓi Alhaji Atiku Abubakar. Za mu so mu ji ra'ayoyinku sai ku bugo muna nan da zuwa an jima kaɗan idan mun buɗe layukan wayoyinmu. Amma kamun nan sai mu shakata da wannan faifai. محمود أم عثمان طلع بها لهجمة محتاجة Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Daga Kaduna wa muke da shi a kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam malam na Kaduna barka dai. Wa ke magana? To malam ne maka ne maka barka da yammaci ne maka barka da aiki. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To to alhamdulillah mun ga na da gwani inda ya kama a Najeriya. idan muka ɗauka da ɓangaren jam'iyyar apc sun tsaye da baba buhari kuma abu ne wanda muke aka gani an yi shi zaɓe ne zaɓe mai kyau wanda yake ko naira goma ba a ba wani ɗan zaɓe ko kuma ɗan delegate wanda zai yi zaɓen nan ba amma mun ga inda aka fitar da zaɓen atiku abubakar a jam'iyyar pdp irin yadda aka fidda dala dala ta kuka a ranar idan haka 'yan najeriya a cikin wayannan mutane biyu da 'yan arewa ne kuma mutum ya rage ruwan shi ya rage wanda ya ga ya dace ya zaba amma mu dai namu ra'ayi yana bangaren baba buhari ne muku fatan alheri a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mun gode a daga niger wa muke da shi a niger to assalamu alaikum sashi assalamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana suna na bala ne mawancin wula hula ne ga ushishi shi ne da ake tare da najeriya to malam bala muna jin ka to a gaskiya a yi zaɓen fidda gwani jam'iyyar apc ta tsaye da babu buhari jam'iyyar pdp kuma ta tsaye da tiku abokan ta kuda ma mun daɗe mai jira wannan ranar ta zo mu talakawa mu ne zamanke kai muka hukunci saboda buhari dai ya shekara hudu ya taka rawan ganin muna rawan ganin to mu ma yanzu muna son mu gwada tiku shi ma mu gana rawan ganin duk da tije ne kuma duka da yan arewa ne ba mu ganin bambancin kabilanci ko bambancin addini duka da yan arewa ne saboda kamar muna son mu gwada Muhammadu kuma mu gwada Atiku Abubakar shi na shekara hudu mu ga da zai iya yi tunda ya ce zai iya yi to muna son mu ga kamun nashi yin. to mun gode za ku tashi ba ta kuma Allah to masha Allah Bauchi wa muke da shi a kan layi daga Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na mara Amurka mai magana Sama'ila ya Sawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna jin ka. alhamdulillah mun ga zaben da ne da aka yi na jam'iyyu biyu da na jam'iyyar apc mai mulki da na jam'iyyar pdp mai nema to alhamdulillah jam'iyyar apc dai zaben shugaba muhammadu buhari dai ba ko sisi aka yi to wannan da ya zo mana zai rasu ma 'yan najeriya domin jam'iyyar apc bi ta taka rawan gani ta wani waje to amma jam'iyyar pdp ta yi amfani da kuɗin domin labarin da muke samu a wannan zaɓe da aka yi na fitar gwani an yi amfani ne da kuɗi dala ba ma kuɗin gida najeriya ba kuma da fatan a dubi zaɓenmu da abubuwan da iya APC da kurakuran da ke gaskiya a gyara mana especially a jihar Bauchi mu ba ma yi zaɓe ba gaba daya da fatan za ku tashi lafiya mai magana ilan Sawa kafin mu da karan hukumar ganjewa. To mun gode a Kaduna wa muke da shi kuma. To Aliyu Arande Yusuf Aliyu Arande barka da mutu. Barka ka dai wake magana. Rana Murtala na kiran ku da garin rigasa a tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka. To a gaskiya abin da nake baiwa su gaskiya jam'iyyar da suke kan dau wanda lidiyar suke kan dau shawara shine cewa gaskiya suna rena irin wannan jam'iyyar adawa ba gaskiya daga jiha nan Kaduna haka ba suna wani yunkuri na nuna suna da karfi ya kamata su kokari su gyaggyara matsalolinsu domin su ci gaba da nasara musamman a kaduna gaskiya kamata malam bari da zai gyara mana matsalolin kaduna in dai muna so mu kai gaci da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode daga naija wa muke da shi a naija. ana magana da yakubu da daga sabon wuce jihar naija. to malam yakubu muna jin ka. mu dai muna musu fatan alheri ne don mafi alheri allah da amana. to masha allahu muna godiya mu ma. to masha allahu. To, maudu'in da muke tattaunawa yau shine muna so mu ji ra'ayoyinku dangane da 'yan takarkaru da aka tsayar a jam'iyyar adawa ta PDP da kuma jam'iyyar APC. To, muna so ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku. To, daga Maiduguri muna da kirawa ke magana daga Maiduguri. Salamu alaikum, sunana Sule Bokaka Jiwa daga Maiduguri. To, Malam Sule muna jin ka. yawa ni ra'ayi na kawai kowane talaka mu yi makamu kiyama laili saboda yanda pdp suka nuna kuɗi suna so ko da ya kenan su ja ra'ayin talakawa su zaɓe su ba wai don su yi musu aiki ba saboda haka kowane talaka mu a ƙasar nan mu tsaya mu zaɓe ba buhari tunda yanda aka yi zaɓen shi ba wanda ya bada ko naira ɗaya haka aka tsaya aka zaɓe shi su kuma sun nuna kuɗi suna so su ja ra'ayin mu da kuɗi ƙarasu ba aiki za su yi mutane ba kawai sai dai su kwashi kudin jama'a. To mun gode. Kudin jama'a ne sa suka tara. To mun gode. A daga damaturu wa muke da shi a damaturu. Damaturu. Malam Usman ba na jin ka sai ka dan daga muryarka. To Malam Usman muna jin ka. a gaskiya ba ma jin kamala usman sai ka daga murya da kuna eh wato muna jin ka yanzu to mun gode mala usman a bauchi wa muke da shi a bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum assalam wa ke magana? sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba muna jin ka to gaskiya mun ga zaɓuɓɓuka na fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa kamar na shi bangaren shugaban ƙasa muhammadu buhari tabbas wannan zaɓe an yi zaɓe mai kyau kuma muna masa fatan alkhairi akan abubuwan da ya ɗauko na ci gaban kasa musamman tsaro an samu tsaro a kasanmu da kuma samar da matasa aiki to lallai muna goyon bayan eh, muna roƙon 'yan najeriya da a sake ba shi dama karo na biyu a zaɓe shi domin ya karasa ayyukansa na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba a niger wa muke da shi daga niger eh, kana waya da alhaji hamza bisoni daga sabon wuce to alhaji hamza muna sauraron ka eh, akwai wani magana da atiku yayi wanda nake so in tunatar da mu <laughs> eh lokacin mulkin goodluck a tuku ya taba cewa wai Mala Hamza muna sauraron ka muna sauraron ka. Yawa lokacin mulkin goodluck akwai wani magana da Atiku ya in shi ya manta mu talaka ba mu manta ba. Eh. Ya taɓa cewa wai Allah baya roƙon baya karɓar addu'ar talakawan Najeriya. Eh. yawa to saboda haka yanzu allah ya kama shi ga shi ya jiyo yana neman mu taimake shi kuma insha allahu ba za mu taimake shi ba to masha allahu to muna godiya eh, muna nan bayan baba buhari sai abin allah ya yi to muna godiya allah shi taimaka muna mika godiya ta musamman ga duk waɗanda suka samu damar bugowa don bayyana mana ra'ayinsu gobe ma rana ce wadda za mu ba ku dama ku bugo ku faɗi ra'ayinku. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da hudu na yamma ga shirin mu na gaba. Labaran wasanni. Juma muna fatan mun samu ku lafiya wannan shiri na wannan mako na labaran wasanni inda yau za mu fara da matakin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta dauka akan kasar Saliyo. wacce ta dakatar da ita kwata-kwata daga taba harkar kwallo a daga yanzu har sai lokacin da ita saliyo din ta biyu umarni da ka'idojin ita fifa din a ranar juma'a da ta gabata ne fifa ta ba da sanarwar cewa ta ɗauki wannan mataki kuma kamar da jaridar vanga ta ruwaito wannan matakin ya biyo ne bayan da ita fifa din ta aika wata doguwar wasiƙa zuwa can hukumar kwallo ta saliyo inda ta bayyana dama da jin cewa wai an janye ko kuma an sauke shugaban hukumar kwallon kafa na kasar isha johnson da kuma babban sakatare christopher kamara hukumar kwallon kafa ta duniya ta ce ta gaya hukumomin kwallon na ita saliyu cewa lalle a bai waɗannan mutane guda biyu damar su shiga cikin harabar wannan ma'aikata tasu domin su tabbatar da cewa ta ci gaba da gudanar da ayyukanta wanda suka hada hadda ayyukan da fifa ta bata wanda kuma take son a tabbatar da cewa ba su shiga cikin cikas ba to wannan dakatarwa abin da take nufi dai a takaice shine cewa an hana ba ita kasar saliyo baki ɗiyanta shiga cikin duk wata harkar kwallo da ta shafi ƙasa da ƙasa na duniya ko ina a cikin duniya ko da na cikin nahiyar afirka ne kuwa har sai lokacin da ta yi aiki da wannan umarni da aka bata an ce wannan matakin da su can hukumar eh, saliyo din suka dauka ya biyo ne su ma bayan barazanar da suka yi jin cewa an samu rahoton ana mun hana a yadda ake gudanar da harkar kwallo a saliyo din inda har ake shirya ga kungiyar da za ta ci kwallo idan za a buga tsakanin wata kungiya da kungiya to kuma mutum kamaru wace wasu taurarin kwallonta guda biyu suka ce su sun yi imani kasa za ta iya ɗauka ɗawainiyar kwallon cin kofin kalubalenka ta afirka ta shekara mai zuwa wato ta cup of nations lauren da sebastian baston ne suke gaya wa gidan rediyon bbc cewa su sun tabbata wannan za ta iya faruwa duk da jinkirin da ake samu wajen kammala ayyukan gine-gine na filayen wasanni da sauran abubuwa ga kuma matsalar barazanar tsaro da ake fuskanta shaidar lauren wanda tsohon dan kwallon arsenal ne wanda kuma sau biyu ma yana bugawa kamaru a cikin gasar cin kofin kalubalen kaɗin lokacin da yake tare da indomitable lions ya faɗa da bakinsa cewa shi ma ya san cewa akwai matsala da kuma damuwar da mutane suke nuna dangane da harkokin tsaro. To bari mu karkare a Najeriya inda shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya din maju Phoenix ya sa hannunsa a cikin aljihu ya zaro zunzurutu naira miliyan biyu da rabi ya bayar cewa tasa gudunmawa kenan ga 'yan Najeriya 'yan kwallo ko kuma 'yan wasa kai masu mutanen da aka yanke wani sashi na jikinsu kamar hannaye ko kafa wanda za su je su shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa na irin waɗannan mutane da masu irin wannan nakasa din wanda aka shirya za a yi a kasar mexico daga cikin watan oktoba har zuwa cikin watan nuwamba pinnick ya ce ya ɗauki wannan mataki ne domin ya nuna cewa harkar kwallo dai harka ce ta iyali guda kuma duk da cewa akwai bambanci a yanayin jikin mutane kuma sannan muhimmin abu shine a tuna cewa mutanen nan najeriya za su je su wakilta jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai mun da muku rana wace huta lafiya Muna godiya ga Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga labarai amma a wannan karan a takaice. To a takaice 'yan sa'o'i gabanin gudanar da bikin rantsarwar da aka riga aka yi ta sabon alkali a kotun kolin Amurka, shugaba Donald Trump ya zargi 'yan jam'iyyar damakar na adawa da fara yunkurin tsige alkali Brett Kavanaugh tun daga yanzu. kabana wanda ya yi nasara bayan tantancewa mai tsanani a majalisar dattawan amurka saboda zargin da aka yi masa cewa ya yi yunkurin yin fade tun lokacin da yake matashi a ta bakin trump ya fada ragar kazafi wadda 'yan jam'iyyar democrats suka jefa masa ya kara da cewa gashi kuma suna tunanin yadda za su tsige shi tun daga yanzu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan harkokin wajen china wang yi sun bayyana damuwa kan take-taken gwamnatocin juna a yayin wata ganawa a birnin beijing a yau na litini wadda kuma ta hada da kiran da a inganta hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu jami'an gwamnatin turkiya sun yi imanin cewa ɗan jaridar saudiya ɗin nan wanda ke gudun hijira a amurka an kashe shi a makon jiya a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul lokacin da ya je neman wasu takardu game da auren da yake shirin yi da takaitattun labarai muka kawo karshen shirin namu a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu da wani sabon shirye-shirye yanzu kuma a madadin abokin aiki na ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyanmu na yau David Magnus. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a kwana lafiya.